Ƙungiyar ɗalibai musulmi ta Najeriya ta yi Allah wadda da juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar Misira. Mataimakin shugaban ƙungiyar na ƙasa kuma shugaban ƙungiyar ɗalibai musulmi na jihohin arewacin Najeriya, Ustaz Yusuf Yakubu Arigasi Yune ya furta hakan a Premier Hotel da ke Ibadan a jiya Lahadi. Ƙungiyar ɗalibai musulmin Najeriya suna Allah wadda da abin da ya faru Misira kuma suna cewa lallai wajibi ne a dawo da mulki zuwa ga zababben shugaban a Muhammad Morsi wanda aka tambake da kaidi da ainihin mutanen yamma wajibi na dawo da mulkin a bashi hannunsa kuma muna goyon bayan Ikhwanul Muslim da dukkan coalitions din su da ma'ana dukkan kungiyoyi wanda ke nan musulmi da musulmi wanda suke magana cewar a dawo da shi zan kokarin da shi to muna goyon bayan su can ba ma nan gurin amma muna musu addu'a amma muna jaddada musu cewa lallai su tabbata sun tsaya kan haka har sai an dawo da mulki akan wanda ya ci wanda ke kan mulkin nan kuma ina so kasashen duniya baki su sani yau an waye gari a Najeriya an yi irin wannan zaben ƙungiyoyin musulmai wanda ke ba da ruwan tashi hankali suka zo suka tsara kansu suka ci zaɓe su ne suka kwace mulkin su aka zo kuma Hamas a Palestine ta tsara aka tsara zaɓe Hamas ta ci zaɓe aka ci yan ta'adda ne Amerika ta ba da goyon baya aka aka musa wanda ake yi musu aka jin ta da wanda ake musu da duk abin da goyon baya ake musu yanzu an zo an yi zaɓe a Misra zabe da yake ba ta bai zama Misra babu inda ta gaya mana zaben a Misra aka zo aka zaɓe shugaba cikin natsuwa wannan shugaban ya fara wanda yake yake aka zo aka da baki muna zato ma da an tsakanin tsakanin Amerika da Isra'ila da duk dukkan wasu mutanen da Hussein Mubarak aka zo aka wannan juyin mulki amma ba ku da hujja cewa Amerika na da hannu a cikin wannan juyin mulki ko kuna da hujja a to in ba ta hannu ciki an yi amil amali da aka yi amali nan da nan suka sanya Faransa suka tura sojoji aka zo aka mai da mulki na zuwa ga hannun wanda ke shi ba mu ga sojojin Amerika ba maji Barak Obama har yanzu da ya ce juyin mulki yana buya ta ina ta wani wani kawo ni kalmomi wanda ke ya kamata ya ce wannan juyin mulki ne kuma juyin mulki ya ce an dakatar da tallafin da Amerika take wa Misra sannan kuma tilasta sojoji su dawo da mulki zuwa ga zaɓen shugaba amma ba su ya kamar yanzu ba ka ganin cewa wannan mataki da sojoji suka ɗauka na kwace mulki wani mataki ne da ya cito kasar misira daga wargajewa wadda wargajewa waɗannan wasu wasu su ne fa yan ɗan koren isra'ila da yan koren amerikan kanta su baradai ne da su amar musa su ne ba su ci wannan ba mutanen misira ba su san su to ana ta suna ta an yaya ta abubuwan da yake faruwa na ƙarya da ayi mubarak ne dama suke nima wannan muke kuma hannun mubarak tsora ka yayi tsora yasa muke cewa kada yan uwan musulmai su yadda da wannan abun su tabbata cewa kamar yadda shugaban su ya bayani jiya muna goyon bayan sa ɗari bisa ɗari cewa ko jiya nan su ya zubar su tabbata cewa sun da mulkin hannun ga hannun mursi idan ba a mayar da mursi akan mulki ba wani mataki za ku doka a'a mu dai nan ba aika sama misira muke ba mu nan muna ta addu'a muna ma muna ta musa da kuma Allah na sauran addu'o'in mu amma su muna karama musu cewar lalle babu wani shugaba misira sai mursi shine shugaban da aka saba soja bi sai zo ji ya ya juya mulki har ci ya kawo kan shugaba sama kan shugaba wani wani shugaba da wani wanda aka kawo wani adalin da aka kawo da shugaba ne shi ya koma kotun sa shugaban kasa da shugaban kasan sa idan zabe ya zo bayan ya gama shekarun sa na zabe in misira ba sa san shi a nuna cewa ba san shi a ta hanyar zabe amma ba wai ta juya mulki soja ba Ustaz Yusuf Yakubu Arigasiyu kenan. Hassan Umar Tambuwal, murya Amurka daga Ibadan a Najeriya.